Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da duk in ka ɗauko abubuwan duk dai tushen dai rashin ilimi ne duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'ya mun dai shigo wani yanayi ne na zamani masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Zara Yusuf shugabar wata ƙungiya da ke kula da mata da ƙananan yara a damatar jihar Yobe da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai shugabar kungiyar mata mai tarbiyyar tawa a jihar Kano, sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai domin nazarin batun karuwar shan miyagun kwayoyi a arewacin Najeriya da ake samu tsakanin mata har da matan aure da zaurawa. Magidanci Abdullahi ya fara bayani kan inda aka baro shirin a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Duk in ka ɗauko abubuwan duk dai tushen dai rashin ilimi ne. Ko da ke wasu za su ce ah ai ga masu ilimin nan suna sha wasu ma 'yan matan jami'a ne suke sha wasu ma ai maganan shi ilimi ilimi ba wai kawai ka je wajen malami ya koya maka rubutu da karatu ba shine ilimi. kana nufin zaman duniya ma eh, ilimi duka da na zaman akwai ilimin da ko a kasuwa ko mun kudin ka ba za ka iya sayansa ba akwai ilimin da ko wace jami'a ba ko na al'aira ba za ta iya samar da shi ba dalili kuwa shine akwai ilimin da za ma ka koya daga makwabcinka akwai ilimin da za ka koya daga mijinka mijinki za ki iya koya daga mijinki akwai ilimin da za ki iya koya daga kawayenki tun kina yarinya saboda haka ni ina ganin cewa eh, tushen matsalar nan namu matsalar ita ce ba wakila kila baya faruwa a kudubar ki iya tunawa cewa addininmu wani ma fa ya dauka kawai da Allah yake faɗin cewa ya haramta shan giya misali ita giya kawai ita ce haramun din kawai zaka sha kwayanka ba giya bace zaka je ka sha totolin dinka ba giya bace irin wannan tunanin kaga jahilci ne mm. komin ilimin mutum saboda haka nake cewa rashin ilimi ilimin nan kada duka ki fadan kadanya kowane irin ilimi ilimi ilimi yana da muhimmanci shi ilimi ana ma iya koyan shi ko ba a wajen wanda ba musulmi ba kuma ya maka amfani in kai amfani da shi mm. kin take nan ilimi ba kar mai wasa da shi tun farko duk kasar ku duk al'ummar da ta yi wasa da ilimi musulmin nan na ya mace ko namiji suna fa cikin hadari Hajiya Aisha barin dawo gare ki kin ji bayanan da Alhaji Abdullahi ya faɗi cewa rashin ilimi yana sa mata su shiga wannan hali ke kin yadda da wannan bayanin shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi amma ni kawai ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya tarbiyya ce aka bari tunda duk tun baya tun baya duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen wataƙila ka je ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai ki ga cewa su an bar wa mata wahalallun yaran sai ki ga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyyar ta zo kamar ta fi karfinta eh sai ya fi karfinta because ƴaƴa ne fa yanzu zaki gan su ƴan mata sai ki tuba maki ta ina suka bullo ina iyayensu ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafaɗi a dangi ba su da mafaɗi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kamar amana aka ban musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samo wannan tarbiyyar na shaye-shaye to amma ai wasu na cewa mace ba ta iya riƙe baƙin ciki a zuciyanta ya kila yana iya sa ma zuciyar ta fashe har ta eh, rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha wa'annan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba ganin dalilin kenan to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da ya fi karfin ubangiji ba wani baƙin ciki da zai dame ki da za ki gaya ubangijin ki ba ya miki maganinsa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya mai da wannan abin ba ka dawa ya san wani wani shaye shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benale in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka sha shi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cop syrups din da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba da na zo na yi across wannan wallahi yarinya ce yar shaye shaye ni dan ana faɗa ma irin wanda ake kawo ban taɓa ganin wacce tantiriya ba ce irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take ta ma san inda take ba ba ta san inda take ba duk abubuwan da take wallahi ta san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai ta ce har tana ma nadama eh tana nadama saboda na zaunar da ita na yi magana na yi magana na awanni sai da yawu na ya bushe saboda in samo in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa na ce iyaye hmm. su suke saka 'ya'ya wani sa'in su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta ba ta gudunmawa saboda tana siyarwa tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samo ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki cika zaki sha kaza zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane a mika irin abubuwan da ita kuma yarinya sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita ita take ta zama cewa ita ta bata gudunmawa mm. na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing eh. so kin ga tarbiyya ina take babu ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai mu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu ƴaƴan namu ma sun fi karfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke dai burin ki ake ta auri mai kuɗi shikenan in ta auri mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan biki san halin da take ciki ba kowane mai kuɗi bane mai kwanciya hankali ba a bibiya a ga yaya zamantakewar su take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidan na da kyau kina da kwanciyar hankali kenan kawai komai daidai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata ta zo ta ce ga matsalar zikin ciki ma za ta iya taimakon ki wata ba kora ki za ta yi je ki dai gidan da ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni ki kawo ni dan Allah je ki yi hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi yana daga cikin wallahi yana daga cikin abubuwan da suke ta tarbiyya Eh, Dr. Zara bari in zo gare ki kin ji dai bayanan eh, Hajiya Aisha da Abdullahi Kwarbai. Mm. Akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo saɓanin da har mace za ta koma ga ƙwayoyi maimakon eh, hulɗa da mijinta to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu saɓani ba dama ba zai yi ba amma yaya za a yi a manejin saɓanin ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana faɗin ne ya zamanto faɗan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin faɗa a gidan aure shine uh, abu mai muhimmanci ba a'a mace kar ta je ta zauna a a gidan samu abin yi samu abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta naɗe hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yadda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to dai za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiyya shi kadai an bar shi da je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yanda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zama to baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya ya yi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana ɓoye mata ko kuwa ma baya so ya bata daga nan sai ta je ta fara samun ƙawaye waɗanda za su gurɓata mata tarbiyya su sata a wani hanya wanda suna gani kamar shine ah, alternative to duniya aka ce budurwar wawa kuma duk da yake masu iya magana sun ce wanda ya nisa baya jin kira ƙwararru na ganin akwai mafita a wannan lamarin. To wannan mafitar za mu nemi sani mako mai zuwa. sai ku kasance tare da mu yanzu dai a madadin bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasa da magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Sai wakili wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da ya sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu